بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya sake hada mu a wannan lokaci mai taron albarka domin ci gaba da karatun wannan littafi mai suna sharhu sunna na al-Imam al-Barbahari a yau goma sha hudu ga watan jumada saniya a shekara ta 1432 daidai da goma sha bakwai ga watan mayu watan biyar shekara ta 2009 miladiya kuma wani shi ne darasu mana goma sha tara a cikin wannan littafi za mu tashi a gaba ta 141 a inda al'imam al-barbahari rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa idza ra'aita ar-rajula yadhkuru bina abidu du'ad wa bishr al-mirrisi wa thumama وأبا هذيل أو هشام الفوطي أو واحد من أتباعهم وأشيائهم فاحذره فإنه صاحب بدعة فإن هؤلاء كانوا على الردة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم أجيا الإمام البربهاري الله تعالى يجب أن شرق غفرا يا لسه من من يارق تكين أهل السنة ونديكي صحابي دا تابعي دا أتباع التابعين da yi bayani a kansu da irin hidimar da suka bai ma musulunci da gwagwarmayar da suke da 'yan bid'a lokacinsu da kuma ya lissafa san su alama ce daga cikin imani to a yau kuma malam zai mana bayanin ɗaya hannun wanda yake fitsararru ne fanɗararru ne shi ne ke cewa wai a ita rajula idan ka ga mutum ya zukuru bana abi du'ad yana yawan ambatan wani mai suna ibnu abi du'ad yana yawan faɗan shi shi ibn abi du'ad shine ahmad ahmad ibn farj al-iyadi al-mu'tazili ra'asun fi dalala hamala sultan al-imtihan an-nas bi khalq al-qur'an ya mace a shekara ta 240 da shi ibn abi du'ad kenan wanda yake shine ahmad ibn farj al-iyadi al-mu'tazili tintirin ba mu'tazile ne ra'asun fi dalala babba ne a cikin kungiyoyin mabarnata hammala sultan shi ya ziga sarki na wannan lokacin mai suna al-ma'mun lamki hanin nasi bi khalqil qur'an a dinga tsayawa ana jarraba mutane ana gwada su akan qur'ani halitta Allah ne ko ba halitta bane duk wanda ya ce qur'ani ba halitta Allah bane a ɗanɗana mashi mummunar azaba da shi wannan da mabiyinsa bishirin al-mirrisi su biyun na haka suka haɗa kai suka dinga ziga sarakunan lokacinsu suka dinga azabtar da malaman suna wannan lokacin shi kuma bishir al-mirrisi shine bishir bin ghiyas abi karima al-mirrisi min shiyukh al-mu'tazila shi ma babba ne yana daga cikin manyan manyan shehunan mazhabin mu'tazilawa ya mace a shekara ta 218 wa sumama kaji mutum yana yawan ambaton wani mai suna sumama wanda yake shine sumama bin ashraf an-numairi al-mutakallim min ru'usul mu'tazila shi ma babba ne daga cikin ƙungiyoyin ma'utazilawa ya mutu a shekara ta 2013 wa abu huzail kadi mutum yana yawan faɗan wani mai suna abu huzail wanda ke shine muhammad bin huzail bin abdullah abu huzail albasari shekul mu'tazila wa ra'asul bid'a su ne manya-manyan ƙungiyoyin jagororin bidia shi ma ya mutu a shekara ta 2035 ko kuma kaji yana yawan kiran wani mai suna hishamanul futi wani da ake kiran shi hisham Al-Futi shi ne hisham bin amr Al-Futi ahadu shuyukh mu'tazila shi kan wannan a mu'tazilanci shi ma sai da ya je kafa wata kungiya a mu'tazila da ake kiransu alhishamiyya bayan ya yi yayi yayi nashi a mu'tazilanci saboda fitsara ta kai fitsara barna ta kai barna har sai da iwo nasu mai suna al-hishamiyya to duk waɗannan da kaji malam ya faɗa yace in kaji mutum yana ambatansu su yana yawan cewa ai wani wani ne yana cewa wani mutumin kirki ne yana cewa wani yayi gwagwarmaya yana faɗan irin waɗannan aw wahidan min atba'ihim ko ɗaya daga cikin mabiyansu ko da ba su waɗannan ɗin ba mabiyansu wa ashiya'ihim da ƴan rakiyarsu in ka ji mutum yana faɗa to fahzarhu ka kiyaye wannan mutumin fa innahu sahibu bid'a shi wannan mutumin da kaji yana yawan faɗan alheran waɗannan ma in suna da shi ɗin to ka sani wannan mutumin tintirin ɗan bidiya ne fa inna haula domin waɗannan da aka ambata kanu ala ridda sun kasance sun yi ridda duk aka ridda suke domin me domin kowace ƙungiya an ka kallaci ta za ga akwai manya akwai ƙanana eh za ga akwai manya akwai ƙanana a cikinsu in ka dubi jahamiya za ga akwai manya irin su jahan bin safwan wani sai kafa ta in ga dubi su mu'tazila za ga akwai manya manya a ciki irin su amur bin da sauransu to manya manyan wanda yake su ne batattun su suka san tushen abin su suka san komai da komai na wannan barnak to waɗannan babu shakku akan kafircin an gane wannan sai kuma ɗaya hannun ƙanana mabiya da yake waɗansu ruɗansu ake yi waɗansu ruɗa su ake yi waɗansu abaibai ake ba su abin nan ɗin waɗansu ba su sanya yake ba to waɗannan su kan batatu ne amma yi musu hukunci da cewar sun kafirta to wannan yana buƙatar tattaunawa da su yana buƙatar a ji magana su to haka za ka ga ƙungiyoyin ɓata haka suke haka za ka kallaci abin nan shi'a haka za ka kallaci abin nan jihamiya haka za ka kallaci khawarij haka za ka kallaci kaza haka za ka kallaci kaza akwai na gaba-gaba a ciki wanda ke so suka kafa ta sun san tushen abin ko kuma malamai ne sun yi ilimi mai zirbi a ciki a cikin wannan harkar saboda ka su ne ma suke ruruta ha zuwa ga waɗansu to ga waɗannan an yi musu hukunci zuwa kira hulat manya-manyan su da ba abin da yake boyuwa a gare su na abin da ya shafi wannan ƙungiyar taɓata saɓanin kuma waɗansu wanda yake lakana musu ake yi wani ke mai tambaya sai ya ce ba shi da amsa sai ya buga waya Zariya. sai an ce mai kaza nasa sannan ya fara to kaga wannan ba shi da wani abin da ya yi itikadi a kan shi sai abin da aka lakana mashi to amma manya-manyan da ke ciki su ne malamai suka musu magana a kai cewar sukan waɗannan su ne waɗanda masu zama riddaddu sai riga sun yi ridda Allah ya tsare mu sai malai ke cewa wata ruk hadar rajul saboda ka kyala wannan mutum allazi zakarhum bi khair wanda ka je yana yawan faɗan su cewar mutanen kirki ne wa man zakara minhum da ma sauran waɗanda ya ambata tare da su sauraka anan kenan zai nuna mana cewar al'umma malamai sun kasu kashi kashi akwai malaman da suka yi addini hidima hidima ta gaske waɗannan ana son su kuma ana ambatan alkhairansu kun gane wannan da ke kurakuransu kuma kaɗan ne kogin alheransu ya malala wannan kogin na kurakuran nasu akwai kuma waɗanda ke fanɗararru ne azzalimai ne su suka dinga zuga sarakuna suna irin ɓarnar da suke yi duk wata bid'a su suka kawo ta su suka kafa ta to haga waɗannan masharranta ne ko da suna da alheri to kogin sharrin sai ya riga ya malala wannan wannan alheri nasu ba a gane shi to kuma za ga haka abin yake a da haka abin yake a yanzu wani za ga yana sayan jarida ne ɗaya saboda articles ɗin wani da yake rubutu a jaridar shi kan yana son rubutun wani saboda haka ko zai zagi addininsa ko zai zagi mai nashi tunda irin waɗancan inda da irin su ne waɗannan za ka ga a jarida ne a intanet ne har kuma ya yake yi ya gamsu da shi to haka duk irin waɗannan maɓarnata ne saboda haka dole mutum ya hatara a jarida ne akwai maɓarnata da suke rubutu da shafuffuka akwai masu rubutu rana kaza akwai masu rubutu rana kaza balle kuma intanet wanda yake zai buɗe website ɗin shi ne kawai idan dinga ruruta bidi'a sa da ɓarnarsa da ilhadinsa da inhirafinsa shi kuma wani ba abin da ya sani iya ya buɗe wannan shafin ya karanta ya game ya rubuta yau tun da har ga mutum yana sayan jarida guda saboda rubutun wani saboda ya wannan mutumin ya gane ilmul kalam ya yi ba abin da ya mai inkarin Allah ya mai kaza ya mai kaza duk irin waɗannan ne har kuma za ka ga wani inda ya ga littafin wani wanda yake ya yi fice a bangaren philosophy ko a bangaren psychology ko wasu bangarori na ilimi sai ga inda wani ko nawa ne littafin zai iya siyan shi tun da har aka rawaito wani idan aka faɗi malamin shi irin waɗannan wanda yake wasu sun mace sun mace matun kafan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana irin su aflatun irin su waye waɗannan tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai riga sun waɗannan tun kafin annabi Isa amma yanzu wai tunaninsu ne ake kakaba mutane su ne ake gani waye wanda yake tun kafin annabi isa alaihi salatu wasalam sai riga sun mutu to wani za a ga yana rubutunsa yana sayan karace karancensa akwai wanda yake in ka ce wannan mutum bai san addini ba sai ya fashe da kuka wai ka taba mai wani wanda can bai bai abin nan akai ba kuma za ka ga tasirin irin waɗannan karance karance suna bin jinin jikinsa tunda akwai wanda ake cewa ya ɗebo 'ya'yan shi ranar juma'a sai sanya su a mota kai su masallacin juma'a shi kuma ya zauna a gindin bishiya yana jiran su idan da sallah su dawo kun gane ko shi ba zai sallar juma'a ba amma dai tunda addinin kakanninsu ne zai ɗauke su ya kai su su yi sallah wata rana su ma in sun yi karatu sun girma sun yi nazari sun ga cewar za su ci gaba ko kuwa shi kenan ya rage gare su amma shi yana jin wani haƙƙi ne akan shi ba zai hana su addinin iyayensu ba saboda shi ya yi karatun ya karanta wannan barnar gaba ɗayan ta kawai ya riga ya zama arne kwata-kwata ya bar sallar duk mai ja sami irin waɗannan karanta karatun ra'ayoyin irin waɗannan mutanen karatun tunaninsu karatun mai nasu a dukkan hanyoyin yada tunani Allah ta ya sauke sauraka dole mutum ya san in a kasa ne kasa ɗin yake sauraro in a jarida ne wani articles ɗin yake karantawa in a menene in a menene dole ya san tarihinsa balle a jarida balle a intanet yana sana kawai sai ya kiri din wani suna kawai ya sanya ma kai shi wani suna kawai ce kai da kace kaga suna mai rubutu kaza ka abin nan nashi kawai haka za ka gani a me yake da suna a jarida ba lalle ne ya zama na sunan shi bane haka za ka gani a internet haka za ka gani a facebook haka za ka gani a ina ne suna yake da su iri daban-daban in zai barna sai ya sa wannan sunan amma asalin sunan shi da aka daɗa mai za ka kwata-kwata bayan amfani da shi wani duk waɗanda suka san waɗannan harkokin sai riga sun gane yadda abubuwa suke tafiya to daga abu yana da hatsarin gaske sosai da sosai kuma sannu a hankali rubutun yake shiga ai ba rana ɗaya ba dama zaka ji kana son rubutun wani a hankali a hankali a hankali a hankali sai ka ji ka shiga ba tare da kai ma ka sani ba Allah ta'ala ya sauke daga dole mutum ya so mutanen kwarai dole kuma mutum ya ki mutanen da yake ba na kwarai ba wa an wa yabghadha lahu inji muhammad bin muhammad al muhammad bin abdurrahman al-akhdari sai mala yake cewa wal mihnatu fil islam bid'a wa amma al-yawma fa yumtahanu bis sunnah liqawli in hadha al-ilma dinu fanzuru amman ta'khudhuna dinakum wa qawli la taqbalu al-haditha illa mimman taqbaluna shahadatahu فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته مالك والمحنة في الإسلام بدعة جرب متن بن قوقف متن المسلمين بدعة إيه بن قوقف متن با المسلمين بدعة أبن ديكي yake daidai shine al-aslu fil muslim in dai ga mutum musulmi kai mai sallama kai mai fata alheri malam ya faɗa mana wannan sau da yawa sai dai idan wani abu ya bayyana daga gare shi shi ya bayyana da kanshi kenan ai ka san ɗabi'a ba wani abu bace in dai halinsa ne cikin ƙanƙanin lokaci zai bayyana maka da halinsa ko ta ɓangaren magana ko ta ɓangaren aiki in magana ce zaka ji bakin shi yayi bayanin kansa in aiki ne zaka ga aikin shi yayi bayanin kansa amma al-aslu fil muslim shine alkhair kai mai zaton alheri kai mai kuma kyakkyawan zato shine abin da yake akan musulmi isa ya ce wal mihnatu fil islam bid'a jarraba mutum musulmi kai wa mutum mutum musulmi tunanin anya wani ba dan bid'a bane kuwa a a wannan bid'a ne yin wannan tunanin ma bid'a ne so daga al-aslu kawai shine duk mutum ga wanda bai taba rubuta sunan shi ba na fata mun gano wannan ko ga wanda bai taɓa rubuta sunan shi ba na eh wanda ya rubuta da shi kenan wal mihnatu fil islam bid'a ina fata mun gane magana din saboda haka al aslu fil muslim asali ga mutum musulmi da ya bayyana a gare ka zaka bi sallah eh ko ba shi bane zaka ci yankansa amma da shi cikin kankanin lokaci zai bayyana maka da kanshi saboda ka ba za ka zo za ka bi mutum sallah ka ce wace aqida yake ba tunda har ka ganshi ya wuce zai bada sallah ai mutum musulmi ne sai dai abin da ya bayyana a gare ka da ganin shi to wannan kuma shi i bayanin kansa ba wani ne i bayanin sa ba ba sai malam ya ce wa ammal yawma amma kan a yau fa yumtahanu bis sunna dole a jarrabi mutane akan sunna mun gane al al'asulu shine me assalama kada a kada a bincike wannan shine asali ne shi yasa kowanne duk hukuncin da zaka gina ka gina shi akan turaku al'asulu shine kaza babbar ka'ida ita ce kaza ba za a canza daga wannan tushen ba sai idan wannan abu ya faru saboda irin yadda aka dinga samun kungiyoyi na bata masu kiran mutane zuwa ga zindikanci masu kiran mutane zuwa ga barna to dole a tuhumci mutum akan su dole a mutum kan sunna haka kawai ba za ka je ka fara karatu wurin mutum ba kamar yadda bayani ya gabata jiya kuma mai ta'alimi ya yi bayani. domin kullum ba a so ka fara karatu wurin mutum ka bari eh sai zama ba ka ganin girman wannan mutum din to abin da ake so ka fara sauraron karatun tukunna daman sauraro ka je yi in ka ji ya bidaji daji shi kenan daman ka fara karatu a wurin shi ba balle ya ce daman kai ɗalibin shi ne ina fata mun gane wannan da kyau sa malai ya ce fahimta wa malewa ma fahimta wani bin sunna amma yau za a tuhuci mutum akan sunna sai an gane sai an yi ƙwarƙwarin bincike dan mutum ya zo auren yaka kawai ba za ka ce walmai yana tufi islami bid'a ba eh mutum ya zo auren yaka ba a'a dan babban abin da ke faruwa shine in an zo auren ya babban abin da suke tuhum me sana'a shi yana aiki eh eh yana da sana'a kaza zai iya rike kanshi iya rike matar shikenan sai a auren mishi eh wannan ka'ida ce kuma yana da muhimmanci ba za ka dauki yanka ka bai min wanda yake Allah ya baku mu samu ba eh ko ba haka yake ba yawa ba haka yake ba za ka dauki yanka kawai ka ce ka dogara ga Allah ka ba mutumin da bai san yadda za a juye taro ta koma sisi ba in ka ce ya kawo takaddun shi a matsayinka na siriki ka nema mashi aiki babu in ka ce ga naira dubu goma ya je ya juya bai iya ba kun yi shiru yanzu mana ta faɗi in ka ce za ka so mai iri na shuka bai iya noma ba to wanda mai amfani shi ba shi da wani amfani saboda haka to kaga ba za a ɗauki wannan shi kaɗai ba ne matsalolin kenan da ake samu sai ya aurar da ya sai daga baya a cewa an gano ɗan shi'a ne ko kuma an gano ɗan me yasa tun farko baka bincika ba ɗakka za ka ɗauka fa tsokaka ce ba za ka ɗauka ka bayar babu irin hanyar da ba za ka bu ba a wace unguwa yake daga ina yake ina yake da ya faɗa maka sunan unguwar to ai kana da mutane a unguwar ko kai dan kai kana kwakun kuma shi kenan baka da kowa dutsen kura ko kuma baka da kowa unguwar daji hmm? ko kuma baka da kowa a tunga ko baka da kowa a bosco ko baka da kowa a wuri kaza ina fata mun fahimci wannan da kyau aure so ake a shi na dindindin ba so ake daga baya a ce an ɗaga ba saboda haka sai a kyakkyawan shiri ka tambayi a da shi dan ita ce babba ka ji da shi ka ji kaza ka ji kaza ka ji kaza har tambaya dai ta zo kan sana'a ba wai tambaya kan sana'a kan aiki ita kadai ce tambayar ba kun gane wannan da ke ku wannan kuma yana da muhimmanci wasu da aka zo za a nemi auren sai aka ce to ai wanda za ku ba auren ai wanda za ku ba auren dan izala ne shikenan sai aka ce kuma to auren fa sai ya kama rawa kuma sai aka kira abokin shi yayi bayani akan shi sai ce mutumin da salloli ma baya yi sosai sai aka ce yawwa to dama dama sallama ma baya yi sosai ai ga kwariya tafi kwariya ai yawa an tafi dutse inda ba ku shi zai ta fashe eh. eh, wai shi dai baya sallah sosai wato sai ka raina ga tunanin mutane ina yake wala sai ka rasa tunanin mutane kwata-kwata ina ya tafi shi bai yi karatu ba in ka ce da shi a zo a tafi karatu sai ce ba zai zo wurin karatunku ba karatunku na izala ne to ya ɗauki ahalari ya tafi wurin ɗan ka yi karatun mana ba zai je ba sai ya zauna kawai ya ta buga gem ya ta buga waye ya ta buga waye shi kenan ya zama kunkurumin jahili kuma sai a ɗauki mata a bashi shi jahili matar jahila saboda kuma amma yau ma fahimta hannu bai sunna karke wasa kada haka kawai ka ɗauki yarka ko ka ɗauki wannan ka ko ka ɗauki ɗanka ka miƙa shi ga malam saboda ka karanta a tarihi abin nan mahaifiyar Anas ibn Malik ta dauki Anas ibn Malik ta baima manzo Allah sallallahu alaihi ya yi hidima a gidan manzo Allah tsawon shekara goma wannan abu ne makaranta ce sosai da sosai kawai ka dauki danka ka ce ka ba malam watakila wannan malam ɗin tintirin dan ta tsine ne eh watakila tintirin dan ƙadiyaniya ne wani takila tintirin dan shi'a ne watakila tintirin dan dariƙa ne makarantar shi daban makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daban babu inda suka haɗu ka je ka ɗauki ɗanka ka bayar ina fatan dai mun gane abin da Imam Al-Barbahari yake faɗa da ya ce wa ammal yawma fa yumtahanu bi sunna amma yau sai an binciki mutum kan sunna haka kawai ba za ka yi wata mu'amala da shi mai zurfi ba le kauli saboda faɗinsa shiwa a abici sallallahu alaihi wasallam ba liqaulihi saboda faɗin sa wanda ya faɗi wannan magana shine Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin Imam Muslim ya kawo wannan magana da ya faɗa a cikin muqaddima muqaddima da ima sharhin Muslim abin sai Muslim din sa Ibn Sirin yake cewa inna hadha al-ilma dinun lalle wannan ilimin namu addini ne wannan ilimin ba addini ne kamar yadda ka san sallah addini ce ta shiru kamar yadda ka san sallah addini ce haka ilimin nan addini ne kamar yadda ka san azumi addini ne haka ilimin nan addini ne kar ka ɗauki sallah a matsayin al'ada dan kusan abin da ya tafi yadda wasu kenan suka ɗauki sallah al'ada ce kamar yadda na ɗazun nan da na baku labari ya ɗauki sallah a matsayin al'ada kuma za ga abin yana bin jini kun gane ku za ga yana bin jini shugaban ƙasa ya yi sallah ba wani abu ba ne amma zai karanta jawabi ya ce bismillahir rahmanir rahim sai a ce ya sa addini a ciki amma kuma ɗazu yana masallaci ya yi sallah to shin akwai wani lokaci da shugaban ƙasa zai je ba a matsayin shi na shugaban ƙasa ba babu yana masallaci shugaban ƙasa ne yana coci shugaban ƙasa ne yana bai shugaban ƙasa ne saboda haka da ya yi sallah ba a ce komai ba amma kuma da zai karanta jawabi in yi bismillah sai a ce ya sa addini a ciki to kun ga wannan kar su maiwa da mutane sallah ta zama al'ada ba addini ba shi za kake ganin kowa yana yin ta yadda ya ga dama in ka ce da mutum zuwa sallar nan taka ga yadda take sai ce shi za ku koya ma sallah shi da yau shekara arba'in yana yi ma'ana shekara arba'in duk irin wannan yake yi saboda haka mala ce inna hadhal ilmu dinin wannan ilimin addini ne fanzuru a na dinakum ku tsaya ku kallaci wani wanda za ku karɓa addininku. eh ilimin nan addini ne ka tsaya kai tsam ka kallaci wanda za ka karɓa addininka a wurinsa kenan ba ga kowa da kowa ba kenan ba ɗiban karamar hukaciya za ka yi ma addinin karatunka ba sai ka tsaya sai ka nazari sai ka tace domin in ba haka ba addinin ka guda ka je ya kai shi wurin wani ya ce to ka yi da la'ilu a ce a'a ka yi ishiriniya a'a to yanzu za ka fara zabura in kammala sai a yi da la'ilu ka kammala sai ka shiga diwani sai ga mutum ga ce lissafa wa littafi ya lissafa littafi goma har yanzu bai kama hanyar karatu ba to laifin malamin za ka gani ko kai laifin ka kaji wurin shi tunda malam ya ce a ilimin nan addini ne ka tsaya ka kallaci wanda za ka karba addinin ka a wurinsa littafin zabura littafi ne da ubangiji Allah madaukin sarki ya saukar da shi ga annabi dauda alaihi salatu wassalam kamar da ya saukar da taura ga annabi Musa alaihi salatu wasalam injila ga annabi Isa alaihi salatu wasalam da alqur'ani yazo sai ya share hukuncin sa duka ya tabbatar da alqur'ani shi za a bi wa musaddiqun lima bayna yadayhi min alkitab shi alqur'ani yana gazgata duk littafan da suka gabace shi yana tabbatar da abin da yake ba a canza ba a ciki to amma yanzu da me za a yi wa muhaiminan alaihi kuma alqur'ani yana hukunci akan waɗancan littafan kun gano wannan da kyau ko saboda haka kake ganin duk abin da zai sai qur'ani ya ce fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai wa'azi da me da al qur'ani sai ya ce ba zai da qur'ani ba dauko zabura ta dauda mai kula ke kun gane wannan da kyau ko abin nan wajahidhum bihi jihadan kabira me bihi din qur'ani mai girma to al qur'ani mai girma duk ya share hukuncin waɗancan littafai ya tabbatar da shi kuma yana gazgata su kuma shi alkur'ani mai girma shi ya baka bayanin waɗanda aka saukan mu waɗancan littafan sun canza shi yuharrifuna alkalima kalima an mawadi'i a lokacin da qur'ani yake sauka fa aka ce maka sun canza shi to daga lokacin da qur'ani yake sauka kuma zuwa yau fa eh tun da dai daga haihuwar annabi isa alaihi salatu yadda malaman tarihi suke cewa zuwa abin nan bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 600 ne da wani abu ko 500 da wani abu ko 600 da wani abu to amma wani lokaci aka ce sun canza me littafin kun gane ko to daga rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yau shekara 1400 da 23 da 23 daga rasuwar ce da 20 da uku a can shekaru 600 da wani abu ko 500 da wani abu sun cancanza to a wannan fa eh to amma kai mutum magana sai ce yanzu zabura ce kuma ka ce a'a Allah ta'ala ya sauke wa qawli da fadin da yake cewa la taqbalul hadisa kada ku karbi hadisi idan aka karanta muku illa mimman na shahadata sai daga wurin wanda in ya bada shaida za ku karba eh kar ku karba hadisi wurin mutum sai in za ku karba shaida shi shi kuma waye za ku karba shaidar sa Allah ta'ala ce wa ashidu zawai adlin minkum to dole kenan hadisi in mutum zai karba lokacin da ake riwaya an za a karba hadisi sai mutum ya zama sai mutum ya zama abin nan adulun ضابط dole sai ya zama adil amma mutum ya zo yana ta kurmin yana ta ɗebo ƙarya da ƙarerai ya zauna ya dinga faɗawa mutane ƙarerai ya ce manzan Allah ya ce a karanta iza waka kafa arba'in za ta maganin talauci kai malam a Najeriya nan ya kuke gani eh kun yi shiru <laughs> eh ai da tunan an kammala yi dan a daren da sai wani ya karanta ta so dubu arba'in misali ba wai so arba'in ba to haka wasu suka dinga kirkiro ƙarya suna jingina ma manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama wal wadi'una ba'dhum li yusda dinan wa ba'dhum nasara ra'in qasada ta kasuban wa ba'dhum qad rawa umar umara ma yafiqu al hawa وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبان هل هم هم كالواضعين في فضائل الصور فمن رواها في كتابه قذر هكا إمام السيوطي فلاتك ألفيسا yake cewa walwadi'una ba'dhum li yufsida dinan yace wasu sun kirkira hadisi ne dan su bata addinin kai kwata kwata kamar wa kenan kamar yahudawa da suke sanya rigar musulunci a zama mun yi faɗa wani kawai za ka sunan shi ne a jarida ba sunan kawai ba ka san gaggan jikin ba ba ka san zatin ba wasu kuma kawai a'a sarakuna kawai suke rawaito ma hadisi da zaran sun ga sarki zai zubar da yau a nan su ce ya manzan Allah sallallahu ya ce kaza shikenan miya su dai ta kyau saboda haka inda miyar miya shi za ta kyau don iya manzan Allah ƙarya ba komai ne abun nan wani kuma yana ƙirƙiro ƙarya ne kawai don ya taimaki wani ra'ayinsa kawai don ya taimaki a aƙida shi shi kenan sai ya kirkiro nawa kenan uku sai ya ce wa sharruhum sufiyatu mafi sharrin waɗannan duka su ne sufayi in ji abdurrahman sayuti wanda ya rasu a shekara ta 1911 mai jalalaini shi ne yake cewa ya ce wa sharruhum mafi sharrin waɗannan duka sufiyatu su ne sufayi kada wadu sun kirkiri hadisi sun sa muhtasibin al'ajara wai su lada ma suke nema a wurin Allah ai kaga wancan shi miye shi gyara to ya san ƙarya kenan yi to shi wannan fa baya jin ƙarya ma yi kawai lada yake nema wurin Allah haka shi zai ce wa sharrum sufiyatan qarwadu um tasbin al-ajra fi ma yad'u fa qubilat minhum sai mutane dubgaggu suka karba hadisan a wurin su rukunan lahum saboda an yadda da su ai barna da sufaye suka yi a kasashen nan wallahi ba karamar barna ce. kunnowa kan sunna suwa suka dinga mata birki irin daɗewa da su bai suka yi a ƙasa nan da ya da addini suka yi malam da tuni ba zo akwai wai akwai arna a arewacin najeriya ko akwai arna a yanki kaza tun ba yi waɗannan ba kawai falala suka dinga ya tsawo mutane kawai in dai mutum ya kaza shikenan sai aljanna to me zai tsaya na yi falala kawai suka dinga ya tsawo mutane ba wani koyar da su addini da suka yi to sai daga baya da mutane suka fara fahimtar addini to shikenan kuma sai suka dinga datse su dan yanzu sun gane addini Allah ta'ala ya sauke yake cewa wa sharru sufiyatan qad wadu mutasbina al-ajra yadda yadawku qabla min yurkuna lahum hatta abana al-ula hum hum yace kalwa da yana fi fadail suwar kamar yadda wanda ya ruwaito hadisan ƙarya yana ba da falalar surori suran sura saboda haka in dai mutum zai dinga mai da kunne akan suratu fatiha tana da falala kaza suratu kaza tana da falala kaza zai je ibi daji ah, to baka ganin abin nan da watan azumi za a idar da sallah sallar tarawih ko a idar da tafsiri sai a ɗauko wani littafi a cikin lafiyar daren yau eh? ya yi sallar isha a guje ya yi sallar tarawih a guje kama an koro shi sannan kuma sai ya na yana jin lafiyar daren yau wa صلى salla lailatul 20 min shahrin ramadana duk wanda ya salla a dare na 20 na watan yayi kun shiru eh zai gaza zai gaza yana da ladan annabawa dubu ɗari biyar yana da ladan annabawa ka la ilaha illallah a ce zai karanta kaza zai karanta kaza zai karanta kaza sai kuma duk waɗancan abin da Allah ta'ala ya ɗora mashi ɗin nan duk ka gaɗa zai yayi su a guje amma yanzu waɗannan ina filfilin daren yau zai je alwala ya natsu a ɗaki ya yi su ga ishar da in yayi ta a guji tarawih din da aka rana sallallahu ya ce man qama ramadana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ramadana tarawih kenan daga nan sai ce to ina ce fijo tsura kenan nan kwa kun go sai ce dab akwai wani malami a barakin sali shi ce yake suma nazar Allahu akbar eh kawai eh ita mudhamatan Allahu akbar kawai sai ya tashi daga ne ya tafi unguwar saboda nan tantance can kuma fizo ce sai a gama kuma sai a karanta mai falon daren yau zai karanta kul wallahu kafa 33 kaza kaza in ya kamala zai karanta ya kaza ha ba do Allah Allah ta'ala ya sauke hisa malam ce ka tsaya kai tsam ka ga wurin wa za ka karba hadisi kada karba hadisi wurin wanda za ka karba shaidar sa to amma wancan zamanin riwaya kenan yanzu kuma zamanin karatu ne littafai an riga an rubuta su saboda ka an zaka yi karatun hadisi kai tsaye ka fara karatun hadisanka daga arba'un hadis kitab arbain fi mabani islam wa qawaid ahkam na farko kenan wannan littafin ko da ɗaliban ka ba su da ƙwarin rike su duka sai ka tsatsamo musu hadisi a ciki ma'ana ka ɗauko hadisul awal na mal a'malu bin niyyat ka dauko hadisin da ma yaribuka ila ma la ribu ka dauko hadisin min usul islam al mar'i ma'ana ba lalle ne ka bi shi a jere ba saboda akwai hadisin Umar dan Khattab idza zala alayna rajul wa yana da tsawo kai kuma kana ganin ba za su iya tsalle ba za su iya yin shi ba sai ka tato kanana ka kawo shi a gaba sai ka biyo mabi da shi da tsawo sai ka biyo mabi da shi da tsawo in suka sauke arba'un hadis akwai ƙari da aka mai dan arba'un hadis hadisai 42 ne akwai ƙari guda takwas na ibnu rajab al-hanbali suna da hadisai nawa kenan hamsin cicip tsabtatattu tatattu da duniyar malamai ta yadda da su in ka kammala wannan sai umdatul ahkam umdatul ahkam gaba ɗaya hadisan bukhari da muslim ne shine saukin su hisa kaga ana gabatar da umdatul ahkam akan bulugul maram don bulugul maram sai mutum kafa shi ta nutsuwa ilimi tukunna ta yadda zai tantance za a tantance mai hadisin ya iya rikewa za a mai kaza za a mai kaza in ya karanta arba'una hadis umdatul ahkam sannan sai bulugul maram ko riyadu salihin domin riyadu salihin ita ma hadisan garau ne kun gane wannan da kyau ku kaga gaba ɗaya karatun shi ya ɗauko shi da tsafta a lokacin ya fara karatun mustalawul hadis sai fara da bulugul maram in ya karanta kawai da anan sai ya dabbaka su ana sai karatun ya zama da tsafta amma gaskiya littafan da ake karantawa kan suna buƙatar a tace su mala yake cewa fatan zura fa in kana sahiba sunna sai ka tsaya ka kalla idan wanda zaka karatu a wurin shi ya zama sahibu sunna ne lahu ma'rifatun yana da ilimi yana da fahimta saduqan kuma saduƙi ne ba kazzab bane ba wadda'u bane to ka tabta anhu sai ka rubuta hadisi a wurinsa wa illa in kuma kana ganin shi laysa lahu ma'rifa ka lura ko da ahlus sunna ne yace fa in kana sahiba sunnatin lahu ma'rifatun abubuwa nawa kenan biyu na barko sahibu sunna ne na biyu kuma lahu ma'arifa yana da ilimin domin in kai karatu ga wanda bai da ilimin wallahi karatun da za ka yi a sati biyu sai ga shekara biyu baka gane shi ba don haka ake bukata ya zama na karatun ka yi shi a wurin malami da ya gane karatun littafin kuma da malamai suka yarda da shi littafi ne kamar da bayani ya gabata ɗazu shi yasa ibn hajar al-asqalani mai littafin mai ɗaya fatahul bari biyu nukbatul fikar ina wani barakallahu fi uku aha aha eh eh da ibn hajar zai yi karatu na hadisi a wannan zamanin babban malamin hadisi shine abdurrahim al-iraqi zainuddin abdurrahim in dai aka ce zainuddin abdurrahim ya ce kaza a bangaren musalol hadith an kammala yana da alfiyatul iraqi fi ilmin musalol hadith sai ya je wurin shi karatun ya ke na yanzu ba ya kammala da karatun ba gaba daya to wannan shi ake bukata in dai za ka yi karatu ka yi haƙuri malamin ka ya gane fiƙihu sosai da sosai zai iya fayyace maka shi filla filla to amma ka fahimci abin da yake abin nan masail na aqida masu zurfi bai gane su ba sai ka je wurin wani malamin ai kan haka ne malam zaka da ce yana da malamai kaza saboda yana ɗaukar hadisi a wurin wani yana ɗaukar usul fiqh wurin wani yana ɗaukar fiqh wurin wani yana ɗaukar aqida wurin wani don kowanne akwai abin da ya fi fice akai ba wai bai sani bane amma dai wasu masail din sun mai karfi shine kai abin da ake nema eh to amma sai ya zamana bai gane karatun ba karatun da zaka sati biyu sai ga shekara biyu ana ma a dinga ja abun yi ta tsayawa a ce rijalu hutu katun kafafuwan shi a kakkafa suke hadisi ne a bulugul maram aka ce rawa abun da rijal hutu kat ya ce kafafuwan a kakkafa suke gani sai a hankali wai za a rata ala alal haqqi wa tariqi ahli sunnati qablak فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين فإن, فإن استماعك وإن لم تقبل منهم يقده الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة mala yake cewa wa idza aratta listiqamata alal haq idan kana son ka tsayu akan gaskiya ka daidaitu da Allah ta'ala ce innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu da yace fastaqim kama umirta idan kana son al-istiqama Sheikhul Islam yana da littafi al-istiqama yana da kyau mutum ya same shi wai za a rata listiqamata alal haq in kana son ka ka darje ka tsayu ka kafu akan gaskiya wa tariqi ahli sunna kuma kana son ka gamsu ka tabbatu akan tafarki na sunna na ahli sunna qablak waɗanda suka zo kafin kai ka lura waɗanda suka zo kafin kai ba na yanzu ba domin waɗanda suka zo kafin kai an san da me suka cika malam ya faɗa mana a baya can amma na yanzu ba a san da mutum zai cika ba kullum muna addu'a ya Allah ka sa mu kyakkyawar cikawa wannan shine ya ce in kana son wannan kana son ka daidaito akan daidai fahazaril kalam to ka kiyaye ilmul kalam wanda yake shine ilmin da jahmiya suka kirkira da su da mu'tazilawa da shi'a waɗannan su ne ashabul kalam a rawafid kenan wanda yake shi shi ne wasu suke kira ilmin mantuki ma'ana duk dai dan juma ne dan jumai mantuki kenan ilmin bihi jahalun wa jahalun bihi ilmun ilmun la yafhamuhu zaki wa la yastafidu minhu al-balid man dake kenan ai shi ilmun ilmun bihi jahalun wa jahalun bihi ilmun man dake kenan Allah ta'ala ya sauke mutum ya kiyaye shi kawai kwata-kwata kuma shi ake kakaba wa mutane dole sai sun sani a kakaba musu sai sun sani a karanta su tsabtataccen karatu ba za a iya karantar da su ba wal jidal da rikici da jayayya wannan ko jayayya domin Allah ta'ala yana ce mana mai jajul fi ayati Allah illa allazina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad ma yujadil fi ayati la ba fa mai yin jayayya akan ayoyin Allah madaukakin sarki illa allazina kafaru sai waɗanda suke kafirai su suke waɗannan al'amura fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad saboda kada rudan kada yadda suke kai kawo a cikin ƙasashe a garuruwa ya rudar da kai kyale kawai don akwai waɗanda yake inda za a zauna lafiya su ba za su iya cin komai ba sun fi so dai a dinga rikici a tada hankali yawwa a kirkiro bidi'a yawwa to nan za su ci duk waɗannan karikitan da ake yi da zagayen maulidi da ake yi wanne babban shehi ne a garin ka gan shi a gaba zikirin ƙasa da ake yi wanda suka kwaikwaya don an ce wa'azin ƙasa wannan zikirin da ake waye babban shehi waɗanda shehu ne kake ganin su a wurin ko ka je dai ga su gefe guda sun zauna suna kallo to me suke kallo fim suke kallo ko kuma mutum a ce an zo gidan shi za a yi zikiri sai karfi malam majiya karfi ta da inda za a ɗora su kan sunna wata uku za su baka mamaki wallahi tallahi wata uku hidimar da za su yi ma musulunci sai ya ɗaure maka kai sai gan su malam sun baro gidajensu sun zo wani gida da za a musu miyar abin nan miyar kubewa da <laughs> wallahi ana ana musu tuwon masara da miyar kubewa kawai zikiri za su kama yi amma shi wanda ake zikiri a gidan shi yana kofar gida ko yana kan baseball ko yana kan mota ko yana ina ya tsaya yana kallon su me yasa ba zai shiga da'ira ayi da shi ba waɗannan abubuwa ya kamata su yi tambaya shin me ya maida da su ya maida da su 'yan kallo ne <laughs> wallahi malam wal jidal kenan in kai je sai ya ce Allah ta'ala ya ce a azkurkum maza sallallahu ya ce ku yi ta zikiri har kira kuma haukata aka zai ce wa maza Allah ya ce wai ta zikiri har kira mutum mahaukaci a kira mutum mahaukaci kuma bayan a komai zikirin da ke sawa zuciya ta natsu ala bi zikirin layi ta kuma innul qulub kuma a ce mutum ya zama mahaukaci malam da zikirin ne fa zuciya take natsuwa zikirin tsoron Allah yake ƙara ta kashe iru minhul julud sai ga zuciya tana ƙara jin tsoron Allah amma kan wani abin da gani ka san alabu kun an aka sha wani abu sai dan afa kenan kafin ake yin sa Allah ta'ala ya sauke shi sa ma ce ka kiyaye irin waɗannan abubuwan wal jidal duk da cewar idan mutum ya zo yana neman ku tattauna a kan gaskiya ka fahimtar da shi gaskiya ka gane gaskiya yake nema ya halatta ka ji shubohinsa duka in kana da ƙwarin wannan fahimtar don ka maimai da martani ka yi mashi ka shifa ma bika min al'ashikal yawwa wal da yi don a gani a tattauna a yi jayayya don wani ya gani wal da qiyasi wanda yake shine al fasid barnataccen qiyasi da ake kafa hujja da shi a ce to yanzu ga akwatin qur'ani ga akwatin kudi akan hanya an ka gani wanne zaka dauka sai ce na alkur'ani zai dauka saboda ya san girman alkur'ani dan in ya bashi bai san waye zai dauka ba kuma marasa tsarki ya zo ya dauka sai shi ya ce a shi shi ba zai dauki na qur'ani ba na kudi zai dauka domin ya dauki na kudi sai ya je sai akwatin qur'ani aga ya fifita duniya a kan lahira kenan Allah ta'ala ya zawaki shine alqiyasul fasid kuma babu wani kiyasi da mutum zai kawo don kawo barna a cikin addini sai ka yi amfani da wannan kiyasin nashi ka mai mashi da martani haka yake da aka tambaye su akan me suke fifita qur'ani da salatul fati sai suka ce a su ba sa fifitawa ai qur'ani kamar ruwa ne salatul fati kuma kamar turare ce ai kaga me aka fi amfani da shi ruwa shi ne na kowa da kowa amma turare fa mai tsada ne kaga ba na kowa da kowa ba ne? ka gane ko sau da aka dan kai rayuwarka ka amfani da tirare ba ba za a ce maka ufan ba ma'ana kenan dan mutum ya rayu bai da waccan ba ba za a ce da shi komai ba to amma ta rayuwa gaba ɗayanta akan mai ta ginu ruwa wadda an laminar mai kulle shay'in hai ɗaya kenan na biyu kuma shi turaren in ya fada cikin ruwa ruwan za yi tsarki da shi ba za yi tsarki da shi ba ba za yi alwala da shi ba domin ya ya canza ba za yi wanka tsarki da shi ba to kenan in ta shiga cikin wannan fa eh idan salatul fati ta shiga musulunci ya kenan kaga wannan ba su suka kawo ba ba su suka kawo kiyasu su da kansu ba kai kake sa musu shi su suka kawo su suka ce wannan shine wannan shine kai kuma ka karanta in turare ya fada cikin ruwa ruwan ya lalace ba za a amfani da shi ba wal munazaratu fi din a hirɗinka da jayayya a addini wanda ita ake kira muqabala a larabcin a Hausa yanzu a ce muqabala shine munazara ba a munazara mun karanta jihar bin safwan da ya munazara da wasu da ake kiransu a sumaniya na kasar indiya sai da yake kwana arba'in baya sallah saboda me sun ce wani Allah yake bautawa yana ji shi yana ganin sa shi jan bin Safwan yana ganin Allah da yake bauta mai yace a'a yana taba shi da hannu yace a'a yana shinshina sa ya ji kanshi ne ko abun nan yace a'a yana kaza yace ai to kana bauta ma babu kenan ba shi kai kai shi ba shi ke ne ɗauki tsawon kwana arba'in baya sallah tukunna ya je yana tunani akan waɗannan abubuwa ɗin sai ya fito da cewar to shi yanzu yana bauta ma abin da yake akwai ne kawai saboda yana bauta ma duk abin da alwujud kaga fanka hanset agogo tebur kaftani duk su yake bautawa alwujud mutlaq kawai sai ya kore ubangiji baki da me ya ja mishi wannan jaye da je ke da wasu su da kaga malam yana ta jin kunnan mu yace ba ruwanka da da jayayya ba ruwanka da kaza ba ruwanka da kaza nan eh, eh. da kan a dama yana kan bata shi yau wa tambaye shi tana da muhimmanci wai yana kan tabarki na suna ne ko baya kan tabarki na suna baya kan tabarki na suna daman tintini ai su suka kirkiro ilmul kalam din shi yana jin ai ya koshi ne da ilmul kalam zai iya jayayya da kowa kasa ko wanda zai ce a tara mai duk malaman sunna ba kidi zai iya da su eh wasu ya iya ilmul kalam kenan zai iya karawa da kowa da kowa ne shine ya je ya kara da su daman da aka kashe ja'ad bin dirham sai ya gudu kun gane ko da ya gudu a inda ya gudu ne a can ya je da jayayya da wasu damun ba akan tafarkin sunna yake ba kenan damun tuntuni ba akan tafarkin sunna yake ba mala yake cewa fa in nastima'aka lalle sauraron ka da kai wa in lam taqbal minhum ko da baka karba abin da suka faɗa maka ba sauraron da kai ya kadahu shakka fil qalbi yana sanya shakku a zuciya ko ba haka ba in dai ka saurare su ka saurare su sai ka ji ce a ah, shi kowane malami zai saurara iyakaci zai iya fayyace komai da komai ne ina wani bai san karatu ba ai tun farko ma ka saurara domin sauraron da kai koda baka yadda ba sai ka ji abin ya so sama zuciya inda kana ganin zunubi ne mai girma sai ka ci to ai ka ce ai malam wannan ma ya faɗa sai ka ji girma abin ya fara raguwa a zuciyarka wace wakafa bihi qabulan mutum shirin da jin da yayi kawai ya nuna ya isa ya nuna shirin kawai da yayi na bai yadda da abin da da abin da aka faɗa ba ya nuna ya karɓa abin da aka faɗa saboda abin yana da hatsarin gaske in dai kalam ne in dai maganganu ne na wanda yake baya kan tafarkin sunna kai ka gamsu ba akan tafarkin sunna yake ba kar ka saurari ka ɗin shi ɗaya kenan kar ka saurari wata muƙabala kun gane wannan da kyau ko wata mukabala masu sai da kasa sun bugo mukabalar wani da wani ba ruwanka da wannan mukabalar kan ma ka saurare ta kan ma ka kallace ta kun yi shiru ba ruwanka da wannan yanzu kana marhala ne na neman ilimi tsaftatacce tukunna bari ka kafu akan abin da yake daidai in dai ka kafu to duk wani makami da za a jiho maka za ka iya harbe shi ko da baka saurari wannan ba amma in dai ba haka ba babu ruwanka tsaya kai karatun ka mai tsaftar gaske malaki cewa fa ta halik sai ka halaka yasa yake cewa ma kana zandaqatun qaf da dai zindikanci bai kasance ba wala bid'atun hakan nan bid'a bata kasance ba wala hawan hakan nan bin son zuciya bai kasance ba wala dalalatu hakan nan bata kolo kolo ta fito a bita bai kasance ba illa al kalam face abin da ya haifar da shi shine ilmul kalam waljidal da ilimin rikici akwai littafi da a da aje magana kawai Walmira da jayayya wal qiyas da wannan qiyasi din wanda yake shine al qiyasul fasid ba qiyasin da ake tattauna da shi a fagen usulul fiqh ba wahiya mala yace waɗannan da aka ambata abwabul bid'a sune manya manyan kofofin bid'a waɗannan da aka ambata zandaka da bid'a da bin son zuciya da dalala ko kuma waɗannan abubuwan da ya ambata wanda yake sun haifu ne daga ilmul kalam ilmul jidal ilmul mara wal qiyas wa hiya abwabul bid'a su ne ƙofofin da ake shiga bid'a da su kun gano wannan saboda haka daga nan da ka je mai aya sai ce wannan ayar ai majas ce ai abin da yake nufi shine waja'a rabbuka ai waja'a amru rabbika kaga barna kenan ta shigo sai ce maka hala kai man diki ba hala kai balaga ba a balaga daban take kawai kayar da malai faɗa komai za ka karanta ka karanta wurin ahlus sunna kawai amma balaga kana ganin ta larabci ce nahawu kana ganin shi larabci ne bai baka garantin ka yi wurin kowa da kowa ba sai je gurbata maka aqida ka misali guda ɗaya da zaka da zaka dauka kalmar sami'a wacce ta ginu akan harufa nawa uku sinun mimun ainun da ibn manzur al-ifriqi ya zo yin bayaninta a cikin littafinsa lisanul arab to da yake dan asha'ira ne sai da asha'irancin ya yi naso wurin fassarawa wurin fassara kalbar sami'a saboda ya hararo kana Allah sami'an basira to dole a wurin fassara a sam'u ya hararo nan ya san yadda zai birkita da al'amarin tunda shi dan asha'ira ne kama yadda aljahari a cikin littafinsa al-siha shi kuma da yake ahlus sunna ne sai da sunnarsa sai mai tasiri wurin fassara as-sam'u kalmar sinun mimun ainun wannan fakar gamanta ba nahau bane a'a asalin masu karanta vocabulary din larabcin ne ma'ajim ne amma kaje da sai da kowanne sai da ake da shi yana so wurin bayanin balle ka ce a kai zaka iya saurara ka fahimci sunna zaka iya ware kaza da kaza wannan ba shi da kyau kuma waɗannan abubuwa su ne abuwa shukuk ita dai daman shi'a yahudawa ne suka kirkire ta domin babban wanda ya kafa ta ne abdullahi bin saba al-yahudi wannan wannan malaman shi'a da yawa sun tabbatar da wannan kun gane wannan ko ita sauran kuma kowanne da za ka ji su daga jahilci sai son zuciya ya duk su ne suka kafa su wani ya nemi mulki bai samu ba ya nemi shugabanci bai samu ba ya ga ya ga dai musuluncin nan ko ya tare shi ko ma ba a tare shi ba yaduwa yake kuma daɗa yaduwa yake yi to bari ya biyo ta baya ya dinga sanya mai mummuna cuta Allah ta'ala ya mana maganin su akwai su a da kuma akwai su a yanzu domin waɗancan littafin suna nan ana fassara su zuwa yarurruka masu tarin yawa ana zuba su a intanet ana zuba su a ana buga su ba irin sunan da ba za a canza musu ba in ba kana jin waɗansu malaman malam sai kai sai abin ya ɗaure maka kai in ka ji irin kwacha da da ibnu sina suka yi malam sai ya ga abin kare ba zai ci ba malam kuma an tashi ɗauko maka manyan malaman addini su ake ɗauko maka ba za a ɗauko masu imam malik ibn anas ba ba za a ɗauko su imam ahmad ibn hanbal ba wanda ke san kai matsayin da su ma sun yi inkarin wasu sifofin Allah madawakin sarki sun yi inkari da yawa kuma kuma tabar muke karatun usulul salasa mun yi bayanin su Allah ta'ala ya sauke yace duk waɗannan su ne kofofi na na bid'anci da sanya ma mutane shakku ka san haka kawai mutum sai a sanya mai shakku akan wannan al'amarin wa zandaka da kuma mutum ya zama zindiki shine ya bayyanar da musulunci ya boye kafirci a zuciyarsa ko da ko bai sani ba eh yana sallah amma bai dauke ta a matsayin ibada ba ya dauke ta ne a matsayin al'ada saboda haka tunda al'ada ce zai iya barin komai zai iya barin sallah sai ya gama komai ina fatan kun gane wannan da kyau saboda haka suna mitin ne kwastomomi sun tare shi ne yana noma ne yana so ya karasa wannan kadadar yana duk zai iya barin sallar tukuna sai ya kammala su saboda me saboda ya dauki sallar a matsayin al'ada kuma ina lissafa muku wasu abubuwa da yawa za ku ga an dauke su matsayin al'ada suna da in mutum matar shi ta haihu eh kun gano wannan da kyau me ake bukata na farko ya bayyana ma ya zaba ya sanya ma yaro suna mai kyau na biyu a yanka ma yaro akika na uku ranar bakwai ga haihuwa idan bakwai ta zagayo ai aski in ba a bayyana mishi suna ba a ranar haihuwa to a bayyana mai sunan a ranar bakwai da haihuwarsa no kenan uku na hudu a aske mishi gashin kansa no kenan hudu na biyar a ɗauki gashin kan a ɗora shi akan sikeli sai a ɗebo kuɗi a ɗauka a ɗora akan wannan sikelin iya nauyin gashin kaga iya nauyin mai kenan kudin hayya zama daidai wa daidai sai a ɗauki kudin a bayan sadaka ka baka ce ka ɗauko bangwala kuma yawa aka sai ka ɗauko dai eh, limfi guzu sa'atin min sa'ati wani zai iya ɗauko naira hamsin hamsin ya ɗora a wannan ya ta dora hamsin hamsin ya ta dora hamsin hamsin har sai nauyin ta ya kai na yin gashin shi kuma wanzu in ya gada ma sai sanya ma gashin ruwa ya ji tsoron Allah shi kuma <laughs> kun gane ko ko ya sa ɗari biyar biyar ko ya sa dubu dubu akan wannan layin ya ta sa dubu ya ta sa dubu har sai dubun da nauyin gashin da nauyin dubun sun zama ɗaya shi kenan sai daki dubu dubu ya baya sadaka shi kuma wanzu ya sallame shi shi kenan an kammala suna ina fata mun fahimci wannan amma sai ga mutum ga ragon shi a daure ga suna ya zaɓan ma yaro nawa kenan biyu to amma kuma ai uwar gida ce ta haihu yau gobe kuma amarya ta haihu saboda haka yanzu zai haɗa sunan ne ko dai ya ɗauko wanda aka haifa gobe ya dawo da shi yau ya nuna an mishi suna ranar nawa kenan shida ko kuma ya ɗauki nauyi ya kai gobe ya nuna an mai suna takwas wannan tsaba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan to amma shi ya ɗauka matsayin al'ada ce baya jin ibada baya jin abin ibada ne wannan yasa sai ga ana ta daga suna a ce an daga suna saboda yau sallah ya yi daidai da sallah ran suna ran sallah karama sallah ko babbar sallah shi kenan sai ya daga sunan idan sati ya zagayo bayan ga ragon shi a daure sai ya daga suna saboda me saboda yana jiran uwar gida ta haihu ko yana jiran amarya ta haihu sai ya daga suna saboda matar kani ta haihu ana jiran matar ta haihu ko ba haka ake yi ba sai ya ta dage dage bayan faga abin da ake nema so me ya janyo wannan an mai da aƙiƙa ɗin al'ada ba addini ba kuma aƙiƙan nan akwai babunta a cikin risala ta ibn abi zaid akwai babunta a muwaqqa dan ka san ibada ce ba al'ada ba ina fata mun gane wannan da kyau to haka za ga abubuwa na ibada ana ta mai da su al'ada sai mutum ya yi su yadda ya ga dama Allah ya tsare mu eh sai a ambata mai sunan shi nan na ah, malai yake cewa ina tun da mun in ba amfani suna ran haihuwa ba za a iya ambata ranar aiwe eh, suka ci to ina magana da ake cewa namiji rana uku ake mai hutsu ba ran abin nan mace kuma ran biyar ko wasu wuraren kenan wasu wuraren kuma eh, eh, ya ce ranar da ake kauri yanzu aka liman masu ne yankan kauri sai <laughs> eh, ya ce ranar da ake kauri dai shine ranar da ake kaza ina fata mun gano wannan da kyau da mahaifiyar anas bin malik ta haihu sai anas bin mali ya ɗauko jaririn a guje kawo manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce an yi sanya mai suna aka ce a'a sai ya ce to ya sa mai suna kaza aka sanya mai abdallah kun gano wannan da ke ko so saboda haka mutumin da ka yadda da addinin sa ma'ana mutumin da yake akan sunna ya halatta ka ce abin nan abin da Allah ya ce da su kenan na suna ko to ga irin wannan ne zai a ce an sanya ma yarinya suna alhaqatu an sanya mata izawaka an sanya mata yastabshuru an sanya mata lantana an sanya mata shamsiya an sanya mata kamariya an sanya mata a islamiya islamiya gaba da malam ya ce fallaha fallaha Allah fi nafsik wa alayka bil asar وأصحاب الأثر والتقليد فإن الدين إنما هو بالتقليد يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر ما لا فالله الله كجزء أوران الله كجزء أوران الله shine wannan babu tahzir kenan shine fallah Allah shi wannan ana share ana share fi'ilan sa wujuban فقال لهم رسول الله ناقة الله كذا ناقة منصوبني بفعل محذوف وجوبا تقديره احذروا shi za a yi kiran shi al'ighra wa tahzir ko in ban sha'afa ba a nahawu na shida ake karanta shi fallaha Allah ka kiyayi Allah ka ji tsoron Allah fi nafsik a karan kanka tukunna yasa kullun karatun karkaji da wasu ake yi ka ji da kai ake yi tukunna nan haka karatun ka ji da wasu ake sai ka ji kai ayi ka sha kenan to haka ba karatu ba haka karatun yake ba kowa ya ji da shi ake yi wa alayka bil asar ka riki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabil asar ka zauna da waɗanda suke suna bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa taqlid kuma ka bi shine ma'anar at-taqlid shine bi dan Allah ta'ala yana cewa da ya bagin sahaba sai ya ce wallazina taba'uhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu an wallazina taba'uhum da waɗanda suka bi su suka bawa kenan sahabbai kenan haka Allah ta'ala yake cewa yana hikaito mana annabi Yusuf alaihi salatu wasalam yake cewa wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay na ba addinin iyayena suwa iyayen nawa ibrahim da ishaq da yaqub in ji annabi yusuf alaihi salatu salam sai ce ma kana lana an shirka billah gidan mu bai taba kasancewa mu shirka da Allah bai kamata gare mu mai shirka da Allah ba to kaji kenan zaka ce zaka zaka bi gida kenan gidan da ya gino akan tauhidi fa inna ad-din innama huwa bi shi addinin nan kawai abinda ka sani abinda yake addinin nan shine kwaikwayo kabi kabi wa kenan wanda ya gabata sai malam i bayani don kada in ce malami na za a bi ko ka ce malamin ka za a bi sai malam ya ce da ya ce fa inna dina inna ma huwa bi taqalid sai ce ya'ani linnabi sallallahu alaihi wasallama shine koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an an raba rikici kenan maimakon ce malami na za a bi ko ka ce malamin ka da za a bi kuma wannan ita ce karantarwa ta Allah madaukakin sarki da ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna to don kada ce waliyai na su kadai ne waliyai malamai na su kaɗai ne waliyai ko ka ce naka su kadai ne waliyai sai Allah ya ce zina amanu wa kanu taƙuna sai i bayanin waliyan da shi to kenan yanzu babu yadda ka ce naka ne ko in ce nawa ne kadai kuma sai Allah bai kira sunan kowa ba sai ya bada sifa allah zina amanu wa kanu su ne dukkanin waɗanda suka yi imani kuma suka kasance suna jin tsoron Allah nau kenan biyu yanzu a kone mai imani a bayan ƙasa kun yi shiru to kenan akwai waliyan Allah akwai masu imani ma kenan akwai mai imani akwai waliyan Allah kenan amma wani yanzu ya ce shi ne khatimun auliya'i to fa yana nufin kenan daga shi fa babu wani mai imani eh, ƙwarai kuwa auliya'i shi ne musulmin ƙarshe da alƙiyama za ta tashi a kansa ba shi da ƙarshe shi ne mummunin ƙarshe ba da zai mutu na ƙarshe to shi ne waliyan ƙarshe shi ne khatimul auliya'i amma in ba haka ba kuma wadda abin da ke kawo wannan ko shi ma da ya shiga wata ɗariƙa kafa da aka ce in an shiga ba a fita ya shiga ya fasa ƙofar ya fita ya zo ya kafa tashi wahala kuwa duk ba sa bar mutanen suna karanta abubuwan da aka rubuta ne shi yake kawo waɗannan abubuwa yake cewa ani abin nan eh, koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah yarda Allah ta tabbata a gare su baki daya yace wa man qabalana waɗanda suka zo kafin mu kamar suwa kenan kamar sahabbai kamar wa tabi'ai kamar wa atba'u tabi'in lam yad'una fi labsin basu ban mu cikin shakku ba basu ban mu cikin duhu ba saboda haka faqallidhum kai koyi da su wastarih sai ka huta wala tujawizil asar kar ka ketare hadisi wa ahlal asar kar ka ketare ma'abuta hadisi kana ketare su da ka ketare hadisi sai kai na kenan sai bid'a da ka ketare malaman hadisi sai malaman bid'a shikenan yi zamana ya ce karka ketare kuma ya ga bai ce malaman shi ba waƙif inda mutashabihi alquran wal hadith wala takis shay'a wala tatlub min indika hilatan taruddu biha ala ahli bid'a fa innaka umirta bis sukuti anhum wala tumakkinhum min nafsik malai ce waqif inda mutashabihi alquran ka tsaya a inda mutashabihul qur'ani yake domin shi alkur'ani mai girma kamar yadda Allah ta'ala yi bayani ya ce huwa allazi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab kashi na nawa kenan na farko wa ukharu mutashabihat kashi na nawa kenan na biyu akwai ayoyin da suke kai tsaye ma'anarsa tana fitowa fili ba sai an hada su da waɗansu ayoyin ba ba sai an hada su da waɗansu hadisan ba waɗannan su ne mai muhkamat wa ukharu mutashabihat akwai kuma waɗansu ayoyin da sai an hada su da waɗansu ayoyin sai an hada su da waɗansu hadisan kafin ma'anonin su su fito mun gano wannan da kyau sai Allah ta'ala ya ce fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun amma duk waɗanda yake daman a zukatansu akwai karkata zukatansu akwai karkata fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su dinga bin irin waɗannan da ma'anonin su ba a fili suke ba saboda me suke bin su ibtigha alfitinati Allah ta'ala ne yake bayani ita suna wannan ne dan neman ta da fitina wa ibtigha a tawili dan neman karkatar da ma'anonin su shi yasa suke wannan فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ودن ديجي قبوا أبوانسو سنسي علمي ya na aman na bi cewa suke mun yi imani da shi kullun min inda rabbina duk baki ɗaya da muhkamat ɗin da mutashabi din min inda rabbina daga wurin ubangijin mu suke yanzu wanda ya faɗi wannan bai huta ba ya huta ba ka ce ka yadda da su duka shi sa malam ya ce wa kif inda mutashabihil qur'an ka tsaya karka kutsa kai wal hadis da hadisi wala taqis shay'an karka kiyasta komai wala tatlub min indika hilatan karka nemo wata dabara daga kanka karka ɗora kanka a matsayin wanda zaka samu dabara ta ruddu biha ala ahlil bid'i dan kai ma yan bid'a raddi karka ce zaka dauki dabara zaka dauki wani matsayi zaka yi wani salo dan ka maiwa da yan bid'a raddi karka wannan fa innaka umirta bis sukuti anhum abinda aka umarce ka shine kayi shiru karka mai masa da martani yan bid'a ne tashi ka wuce ai da ka ga an taru an dan tsaya ka dauka salati za a yi ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ka dauka shi za a karanta sai ka ji karere ake mishi sai ka tashi ka bar wurin domin Allah ta'ala ya ce fala taq'ud ba'da zikra mal qawmi zalimin wala tumakkinhum min nafsik kar ka dora su a kanka dan in dai ka ce wai ka mai musu da martani to za su mai maka da martani daga na sai me sai jidali sai mai sai husuma sai kenan sai ga jan to ai muqabala a shirye mu shi abubuwa sai su lalace abubuwa sai su rikice baki ɗayan su balle ka ji cewar ka riga ka kafu za ka yi musu da martani za ka kaza kar ka manta sufa ba addini ake karantar da su ba kullum abin da ake karantar da su shubahar da za su yaƙe ku saboda haka inda za ka ce mai yi alwala irin ta manzan Allah ba zai iya ba alwala wanda yake yayi ka kasan dai akalla kullun sai yayi wataƙila in yi ta asuba da ita yake ta asahar da ita yake ta la'asar da ita yake sallar magariba da yake sallar isha amma dai sai yayi ka ce yi irin ta manzan Allah ba zai iya ba ce ne mai ya kawo maka riwaya ɗaya ta salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan riwayar manzan Allah ita ya faɗa ya kawo maka riwaya ɗaya ta salatin manzan Allah ba zai iya ba eh amma guda ɗaya kace ya kawo maka ba zai iya ba ba su ake koyar da shi ba yana istighfari shekarar shi talatin hamsin sittin yana istighfari ya kawo maka sayyidul istighfar ba zai iya ba wai ina nuna muku abin da sa su fa ba addini ake karanta da su ba kullun ya za su jayayya da ku shi ake karanta da su kullun jayayya kawai ake karanta da su ba za a karanta da su yadda za su bauta ma ubangijinsu ba to kai kuma kullun yadda zaka bauta ma ubangijinka ake karanta da kai bayan da zaka yi jayayya ba dan an hana ka Allah ta'ala mun karanta ayar ma yajadul fi ayatin la illa allazina kafaru su suke yin jayayya irin waɗannan inda mutum ya zo neman gaskiya ne ku tattauna sai ku tattauna da Allah ta'ala ce udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mawzati al hasana wajadilhum billati hi ahsan sai ka tattauna da shi saboda haka yace wala tumakkinhum min nafsi karka dora su akan ka domin ga cewa zaka mai musu su mai maka to shikenan rikici kuma sai ya taso sai ga an abin nan yace amma amma alimta anna muhammad bin sirin rahimahullah yaqul ma fadlihi lam yujib rajulan min ahli albid'a fi mas'alatin wahida wala sami'a minhu ayatin min ayati allahi azza wajal faqila la faqal akhafu an yuharrifaha fayaqau fi qalbihi shay mala yace amma alimta shin baka san cewar anna muhammad bin sirin rahimahullah cewar muhammad bin sirin shi ba muhammad bin sirin shine muhammad bin sirin bin al-ansari maula anas bin malik yantaccen bawan anas ibn malik ne ciwa muhammad bin sirin malami ne sosai da sosai ga haddasa ga karatu ga hadasana ga kasuwanci sana'ar mai yake yi kun fahimci wannan da ke ko ya rasu a shekara ta ɗari da goma mutum ne wanda yake imamun mukuta da bihi jagora ne wanda za a yi koyi da shi ware mai tsantseni faƙihun masanin addini ne ya gane addini shi wa shi muhammad bin siriya eh, ya ce muhammad bin siriya na cewa ma'a fadlihi duk da falalarsa lam yujib rajulan min ahlil bida'i da ɗaya bai amsa wa mutum guda ba daga cikin yan bidiya da suka zo suna mai tambaya fi mas'alatin wahida a mas'ala ɗaya bai amsa musu ba kyalisi wala sami'a minhu ayatan min kitabillahi azza wa jalla bai saurari aya ɗaya a wurinsa ba yace to kai ban dalilin ka bai faɗi wannan ba faƙila la sai aka ce mai ala gafata malam me ya hana me yasa baka amsa mashi mas'alolinsa ba me yasa baka saurari aya daga gare shi ba fa qala sai yace akhafu ina jin tsoron an ha. ya bankara ayar ya karkatar da ayar fa ya fi fi kalbi shay sai wani abu ya fada ta ban sani ba wannan yasa ban saurare shi ba domin ba domin ce ta hudanci ya canza aya haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce a fatatma wa yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun sai su canza kawai ba tsoron Allah ta'ala suke ba fa na naqadhum mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa nasu hadhan mimma dhukiru bi duk wannan danyen aiki ne su canza irin waɗannan abubuwa dan su karkatar da aya alqur'ani ba komai bane a wurin su haka Allah ta'ala yake cewa wa min allazina hadu sama'una lil kadhib sama'una liqawmin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min mawadhihi saboda ka ta harifi su canza ayoyin Allah ta'ala ba wani abu ne a wurin su ba hisa yace ba zai saurari aya ba amma sai ga mutum ya sa karatun wani ya sa karatun wani yana ji wai aishi zai gane yana bankar ayoyin alkur'ani to ka sa tafsiri me zaka ji a ciki malam fa ya kafa mana hujjar Muhammad bin Sirin ne ba babban malami ne fa duk shubohin ba zai harbar da su amma yace yana jin tsoron kada ya bankara aya wani abu ya fada zuciyarsa shi yasa bai saurare shi ba a kai kasuwa wai za su maitar rajula ya ƙul inna na hannu na azimullah idza sami'a athara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'alam annahu jahami يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدفعه بهذه الكلمة وهو يزعم أنه يعظم الله وينزيه إذا سمع حديث حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره فحذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوق وغيرهم على هذا الحال وحذر الناس منهم أنا يتي إذا سمعت الرجل يقول إن قد متين ينا إنا نحن نعظم الله للي مو منا جرم الله idza sami'a asara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan yaji kun faɗi hadisai sai ce Allah kur muna girmama Allah fa'alam annahu jahami ka san wannan mutumin jahamiyu ne yana bin tafarkin jahan bin safwan a ya za ka ce haka gashi kuma yanzu mutum ya ce ya ce yana girmama Allah kuma laifi ne eh laifi ne mana ciwar da yana girmama Allah ba ita yake nufi ba kalmatu haƙƙin ce urida bihal yurida an yarudda athara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama so yake ya ingije ya tunkuɗe ya ki karbar hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala wasallama wa yadfa'uhu bi hadhihi kalma ya hankadar da waɗannan hadisan da wannan kalmar da ya faɗa da yace inna nahnu na'zimullah wa huwa yaz'umu shi fa yana cewa ne annahu ya'zimullah wai yana girmama Allah wa yunazzihuhu yana tsarkake Allah idza sami'a hadisa ru'ya idan ya ji hadisan da manzan salama yake cewa ranar alkiyama mummune za su ga Allah sai ce muna girmama Allah ma'ana yana girmama Allah kenan da ba za a gani ba uf billah wa hadisan nuzul idan ya ji hadisin nuzul hadisin da yake cewa ubangiji Allah madaukin sarki yana sakuwa zuwa saman duniya sakuwa da ta dace da shi ya kulu ala mustaghfiran wa ghairahu da sauran hadisai a falaisa kadarar da asarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to yanzu kan shin wannan bai ingije bai tunkuɗe hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan qal idan yace inna nahnu nu'azzimullah idan yace muna girmama Allah an yanzila min mawdi'in ila mawdi muna girmama Allah muna tsarkake shi da a ce Allah ya sako daga wani wurin ya koma wani wurin wai yana nufin shi ya sako daga alasi ya zo saman duniya yanzu shi ima Allah mawdi ai ba ka kai ba eh shi ima Allah mawdi kai yanzu ba ka faɗi abin da manzon Allah ya faɗa ne fa qul misla ma qala fi zaka tanja ka faɗi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne saboda haka da yace inna nahnu Allah din nan wata kalma ce a fakaice da yake so ya tunkuɗa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai ga mutumin da yace ana gayyata masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maulidi to waya ba masoyin manzan Allah ba eh masoyin manzan Allah masoyin manzan kaga ta haƙƙin wuri to me ma ta haƙƙin a san manzan Allah na alaihi wasallam haƙƙin amma zuwa maulidi ka wannan kalmatu batil ce so haka dole sai yi taka tsantsan da lafuzan da mutane suke faɗa da abubuwan da mutane suke faɗa in ba haka ba sai ka kasance cikin dimuwa sai ka kasance cikin waɗansu irin halaye Allah ta'ala ya tsare mu faƙar za'ama to haƙiƙa shi wannan fa yana riya cewar annahu a'lamu billahi min ghairi shi yafi kowa sanin Allah yafi wa kenan yana so ya ce mana yafi manzo Allah fa sanin Allah dan manzo Allah shi ya ba mu labarin Allah za a gashi ranar alkiyama shi ya ba da labarin Allah ta'ala yana sakuwa saman duniya a sulufin dare na ƙarshe idan ka kasa dare kashi uku ba akwai kashin farko ba akwai kuma kashi na tsakiya akwai kuma kashin karshe to a kashin karshe din nan a wani lokaci Allah ta'ala yake sakuwa zuwa saman duniya yana cewa ina mai neman gafara a gafarta mashi ina mai neman alheri a bashi lokacin kuma da bacci ya fi kowane irin lokaci daɗi kenan danga ga kasa dare yanzu dare yana fara a karfe nawa ina ladanai ina usman a'a karfe nawa ake kira sallah ma'ana ba wai dare ya fara ba faduwar rana shine dare eh ai da rana ta fadi da lokacin magariba ya shiga ai almuru kenan ai bakwai saura minti go ina ladane suke ai ladane muka ce eh yawwa bakwai saura minti goma ai likulli makamin maqal yanzu ladani su ne su ne bakwai saura minti goma yaushe alfijir yake hudowa eh suna da ta cewa amma ladane sun bisa ana tunda shi liman kawai za a sai ya ji kiran sallah zai ce wai gashi biyar da nawa alfijir yake hudowa eh biyar da minti biyar to kenan yanzu in kuka ce bakwai saura kwata abin nan bakwai saura miki goma ko ma'ana shida da arba'in shida da hamsin kenan bakwai da hamsin awa nawa ɗaya takwas da hamsin tara da hamsin goma da hamsin sha ɗaya da hamsin sha biyu da hamsin ɗaya da hamsin biyu da hamsin uku da hamsin hudu da hamsin musamman awa goma zuwa karfe hudu da minti hamsin kun ce kuma alfijir yana hudowa biyar da minti biyar yanzu saura mun rage kwata kenan anan muna da awa goma da kwata awa goma da kwata a raba gida uku eh, eh? awa uku da minti 25 ya ce awa uku da minti 25 awa uku da minti 25 yanzu sai mu cire awa ukun farko kaga kun ce 6 da 50 ko kenan 7 da 50 daya 8 da 50 biyu 9 da 50 uku a ƙara kuma minti nawa kun yi shiru 25 sai ya zama na goma da nau kenan goma da kwata kenan goma da kwata shine ƙarshen makutaren sallar isha kun yi shiru shine ƙarshen makutaren sallar isha amma sai ga sallar isha ana kiranta ana yin ta kafin lokaci yayi da an kira magariba sai ga minti uku minti goma an ce a kira isha ɗaya kenan sai mu je goma ta biyu abin nan kaga yanzu mun cire sulus kenan ko sai sai sulus na biyu goma da miki nawa kowace wannan goma da kwata kenan sai mu tashi nawa kenan yanzu sha ɗaya da kwata sha biyu da kwata ɗaya da kwata ɗaya da kwata mun samu awa uku da minti ashirin da biyar minti nawa kenan zuwa zuwa ɗaya da minti arba'in zuwa ɗaya da minti arba'in ma'ana kenan da ɗaya da minti arba'in da ɗaya har zuwa hudowar alfijir to wannan lokaci ne da ya fi kowanne lokaci tsada kun gane ko ko karatu za ka yi a wannan lokacin ya fi shiga wannan lokacin ne kuka yi sa'ar wani sabon garje sai yi muku jadare a wannan lokacin ya kun ya hura muku wuta cikin dare a yi kwami ku ta kwami kafin asuba ta yi lokaci karatu ya fi shiga a wannan lokacin addu'a in kai a wannan lokacin Allah ne yake cewa ina mai neman gafara an gafarta mishi kat kenan kun gane wannan ko to amma lokacin ne kuma mutum ya dawo fira a lokacin zai kwanta ta da inda ya kwanta tun farkon ya yi sallar asuba ya yi isha da ya sallar isha ya ci abinci da ya ci abinci ya tattauna da iyalin shi ya kwanta bacci zuwa karfe daya ya tashi da ya tashi ya yi alwala za ga ya tashi na shirk domin ya kwanta da wuri ya yi bacci wajen awa nawa wajen awa shida ya bacci sai ga ya tashi a natse ya tashi ya yi karatu ya karanta ƙorani ya yi salata annabi ya yi istighfari ya yi salloli ya roƙi allah lokacin da ya fi kowanne tsada kenan a lokacin ubangiji Allah madaukakin sarki yake sakowa zuwa saman duniya yana cewa ina mai mun gafara a gafarta mishi ina mai neman bukatu a biya mai bukatar shi amma sai ga kowa ana taba ji lokacin kuma ga mutane shim yana da bukatar ya ci jarabawa yana da bukatar kasuwa ta da budi yana bukatar neman aiki yana bukatar kaza yana bukatar kaza abubuwa da yawa ya je can an ce ba a san shi ya je can an ce bai da kuɗi <laughs> eh to da zaran jahami ya ji hadisin nuzul sai ya ce muna tsarkake Allah ta'ala to kaza abin da yake nufi kenan mala yace fa hadar haula ka tsoraci ka guji waɗannan fa inna jumhurun nas yace domin taron mutane ba daga gansu mina suqati daga wa kenan eh yan kasuwa eh wato mina suqati daga awam gama garin mutane wanda yake su da an ce a tashi sai a tashi da an ce a zauna sai a zauna ba yara suna wani wasa ba a tashi mun gama tashi a zauna mun gama zaunawa haka suke kawai Allah da ya ji zai ce kai ya ji wani malami shi kenan kawai yadda malamin ya ja shi haka zai tafi ba shi da wani ma'auni ba shi da komai a ciki kuma karka manta fa wannan ko da ya yi farfeso fa a wani ilimin fa karka manta idan ya zama farfeso a ilimin turanci ko a irin larabci ba shi ke nuna fa ya san addini ba karka ji wannan fa sai ya zo ya karanci addini daga farko kuma na fatan kun gano wannan da kyau kawai dan ya zama farfeso a larabci baya nuna kenan ya san tauhidi baya nuna ya iya sallah sai ya zo ya koya dan ya zama farfeso a lissafi a turanci a social studies a menene baya nuna kuma ya san addini sai ya zo ya koyi addini ai wa gairi da su ala hadal hal suna wannan halin ne kawai da zaran sun ji mutum ya ce inna nahnu nu'azzimullah sai ga ce kai wani mutumin kirki ne da zaran an ji wani ya ce ai ya zi yanzu me laifin su ba salatu annabi suke yi ba salatu annabi ba kyau ne ba istighfari suke yi ba ba halala suke yi ba to a karatuwar manzo Allah suke yi sai ce to ba dai suna yi ba <laughs> Allah malam ka ji abin da mutane suke bada sai hankali malam ya ce wa hazirin nasa minhu ka tsoratar da mutane daga irin waɗannan mutanen in da gaji suna irin wannan lafazan ka ce da mutane su yi nazar da shi su yi kafa kafa da shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai sanarwar da muke da ita sanarwar da muke da ita kuma ita ce akwai daura da za a fara kwanan nan ta haddar bukhari da muslim mala yanzu a ko ka tashi zuwa dauran ne oto oh, to bismillah ina ce ka tashi zuwa dauran ne ana ba kuma sai ka tashi eh kun yi shiru akwai daura da za a yi ta haddar bukhari da muslim baki daya tsawon kwana arba'in za a dauka ana daurar a garin bauchi kun bayyace wannan da kyau saboda haka na ga ana ta ko duk fita daura ake eh eh o alola ake zuwa ina ta an kama hanyar Bauchin ne kuna jina da kyau sharaɗin shiga daurar sharaɗi na farko ya zama mutum ya haddace alƙur'ani mai girma eh sharaɗi na biyu ya zama na yayi rijista ita kuma kyauta ce kun bai wannan da kyau yanzu kai kawai ake so ka je sharaɗi na uku ya zama na yana da cikakken lokaci kun gane ko kada ya ce ya je kuma wallahi malam kuma wannan satin za a ɗaura aure na ka kallace ni ina fatan mun bayyace wannan da kyau saboda haka yanzu nan muna son mu ga takardar mu ta cika da sunaye eh ina ba ta mun ji sanarwar sanarwar zuwa daura ta haddar qur'an ta haddar bukhari da muslim ina son mu fahimci cewar ina son mu fahimci cewar in jimirin ka mako wasu a hanya sau kwana mu fahimci wannan fa ana nan ana yi wannan fa ba shine na farko ba ana nan ana yi shekarar shekaru ake duk shekara ake yi wannan shekarar ma ana yi ne saboda haka don Allah samari su tashi so muke su dasa inda aka tsaya su tashi su kawo sunayensu na zuwa bauchi haddar bukhari da muslim an ji sharuɗan guda uku subhanakallahumma bihamdika la ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk